Wata sanarwa mai ɗauke da sa hannun shugaban kwamitin yaɗa labarai da hulɗa da jama'a na majalisar dattawa, yami Adara Modu, na cewa wani labari da yake yaɗuwa a wasu sasa na kafafen yaɗa labarai da ke cewa wasu 'yan majalisar dattawa na ƙulle-ƙullen tsige shugaba goswil Fabio daga ƙasar Saudi Arabia ba gaskiya ba ne. Adara Modu ya ce babu ƙanshin gaskiya a labarin kwata-kwata domin kan 'yan majalisar dattawa a haɗe yake. Saboda haka tsige Fabio ba abu ne da zai iya faruwa ba. Adara Modu ya ce majalisar majalisar dattawa ta goma ta gudanar da ayyukanta na yin doka kamar yadda tsarin mulki ya tanadar mata kuma ta yi su da kyau domin amfanin 'yan Najeriya. To sai dai masanin harkokin siyasa da zamantakewan ɗan adam kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Abu Hamisu yana ganin tsige shugaban majalisar dattawa abu ne mai yiwuwa. Gaskiya al'amari shi ne za su iya su cire shi in aka samu wato rinjaye akan abin da ake bukata na adadacin mutane mutanen da ake bukata su tsige shi Kar ki manta cewa siyasar najeriya ba siyasa ba ce wanda 'yan siyasa ke biwa talaka hakinsa su 'yan siyasa kasar da yawansu hakin kansu suke bi da kuma yadda za su yi su samu kudi su mai da kudin da suka kashe lokacin zaɓe. shi ma mai nazari a al'amuran yau da kullum aminu jumare ya ce shawara ce yake da ita ga 'yan majalisar dattawan. in dai ana so a cimma nasara akan yunkuri na tsige shugaba ko shugabancin majalisa to lallai dole ne su kansu 'yan majalisar sai sun kawar da kansu a kan sha'anin tunanin abin duniya dole ne sai an kau da idanu a kan tunanin kwalayi ka shigo majalisa domin ka ƙara martaba siyasa ƙasa na ne domin ka ƙara yunƙuri da ƙoƙari na kare mutunci da 'yancin ɗan najeriya wanda ya zaɓe ka amma muddin ka kawo tunanin samun abin duniya cikin abubuwan da za ka yi to zai wuya a samu wata nasara Shi kuwa malami a jami'ar Abuja kuma kwararre a fannin diflomasiyar ƙasa da ƙasa, Dr. Faruk Bibi Faruk yana ganin kamar wannan wani abu ne da ba zai iya yiwuwa cikin sauƙi ba. Wannan abin da ya fito na furfushin ƙoƙarin kawar da shi Godwin a Parkview daga shugabancin majalisar dattijawa ba abin mamaki ba ne sannan kuma abin mamaki ne. Kama da yadda kowa zai gani za a ce kwana nawa ma aka yi ana harkar bari har a ce ya kai yanayin da za a ce an gaji da shi ko kuma ya yi laifuffukan da za a iya kawar da shi daga kujerarsa amma idan mutum ya lissafa ya ga yadda siyasar najeriya take tafiya sai ya fara tambayar kansa su wane ne masu wannan hanzari na so su cire shi to abin da ake nuna cewa shine su aziz yari ne to shi kuma abdul aziz yari yanzu ya nuna kansa akan wanda baya ƙin'ina akan ƙoƙarin kashe ko nawa ne a kuɗaɗe da ƙoƙari na tabbatar da abin da yake bukata a siyasa wato abin da zai ba da mamaki shine ko a lokacin da yawancan kokarin farko ba a sa shi akan wanda ake tunani ba daga yanda tunanin jam'iyya yake da yanda aka sauri aka ce shugaban kasa yana da muradi to amma kafin a gama wasu su suka rinka bayanai cewa hidimar da yari yayi a wannan bukatar tashi ko da neman shugaban kasa yake yi iyakacin abin da za a iya gani kenan manazarta na ganin maganar yunkurin tsige a Fabio ya dan dade tun watan Yuni bayan zaben shugabannin majalisar inda tsohon gwamnan jihar Zamfara Abdul Aziz Yari ya sha kaye a hannun Abba Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.